Masu kallon mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai ɗimbin alkhairi wanda kullum yake zo muku ta cikin wannan sashi mai suna tsumagiya. Har a kullum godiya muke yi tare da fatan alkhairi ga masoyanmu wa'inda a kullum suke mana laikin ko kuma suke mana comment. A yau mun taho muku da babban al'amari wanda ya fi shafar musamman 'yan uwa mata. 'yan uwana mata da fatan za ku bani aron kunnuwanku da idanuwanku domin jin abin da yake tafa da ni da yawa maza kan ce menene dalilin da ya sa waɗansu matan ba sa kula da su yayin da suka aure su kuma musamman idan sun fara haihuwa babu shakka wannan abu ne mafi takaici mafi baƙin ciki idan ka kwatanta shi da yadda ake zuba soyayya kafin a yi auren. 'yan uwana mata kusan cewa zaman aure abu ne wanda yake buƙatar hankalinki tunaninki basirarki da dukkanin abin da Allah ya tara miki ki sauke shi domin ganin cewa ke kin fito a cikin manya-manyan zakaran gwajin dafi yan uwana mata shin ko an san menene abin da da yawa daga cikin mazajen kan yi korafi a kai a biyo mu domin jin menene shi Wani abu ba wani abu bane ba illa abin da ya shafi zamantakewar auren kanta uwata dole ne idan kina so ki zama superstar ki zama sarauniya a wurin mijinki to dole ne sai kin bi waɗannan hanyoyi da kuma waɗansu da muke tafa da su nan gaba kaɗan daga cikin hanyoyin shine waɗansu ba sa yin amfani da abubuwan da allah subhanahu ta'ala ya samar mana a cikin rayuwarmu ganin in an ci su ko an yi amfani da su za a samu sauƙin rayuwa kuma za a samu inganci a aure matuƙa gaya zai yi kyau a matsayinki na mata aure ki kasance koyaushe kina kintsa kanki kina gyara kanki ta hanyoyi daban-daban ma'ana ta hanyoyi da dama daga cikin hanyoyin akwai hanyoyin ci ko shan abubuwan da za su mayar da ke mace sosai managarciya kuma wadda dukkanin mijinta idan ya zauna da ita zai ga cewa kai wannan ba ta buƙatar ƙara wata ni wannan kaɗai ta ishe ni to ba muna cewa ba za a ƙara miki kishiya ba idan kin yi haka a'a sai dai kawai mun san wannan zai taimaka miki ya zama cewa ko da an miki kishiya ba don kin gaza ba sai dan Allah ya ba su umarnin su ƙara ko kuma me saboda kawai sha'awa ko kuma yau da gobe ta ƙaddara hakan daga cikin hanyoyin da za ki bi su ne uwata ki kasance koyaushe mai yawan ta'ammali da kayan itaciya musamman masu ɗauke da ruwa sosai a masu kankana rake za ki samu ayaba uwata ki haɗa ta da gyaɗa soyayya ba wani abu za ki mata ba kawai cinta za ki yi tare da gyaɗan nan hmm. uwanmu na san ina zaman zamana za ki kira ni a waya ki kuma buga mani godiya akan wannan abu da na gaya miki kuna da gani cewar ayaba ba wata wahalar samuwa take ba ba kuma wata aba ce wadda take ta daban ba na farko dai za ta ƙara miki lafiya a jikinki sannan kuma za ta daɗa inganta ki a matsayinki na 'ya mace ki ci ayaban nan alal aƙalla guda biyu ki kuma samu gyaɗaki ki ɓare ta walau ta gishiri walau suya sama-sama walau mai bawo gyada dai ki hada ta da ita da wannan ayaba ki ci insha Allahu ta'ala ba za a kuma jin wani daga cikin maza yana mana korafi irin wannan ba abu na biyu uwata kada ki manta akwai abin da ake kira zogale Allah ya azurta mu da zogale gabas da yamma kudu da arewa muna da zogale a ko ina to ina ganin uwata idan kika samu zogale kika idan kika samu zogale kika saba ta bayan kin cire mata abin jikinta kika wanke ta da kyau da gishiri ko vinegar in ji 'yan gayi to ga wadda ba ta da wancan din sai ta samu gishiri da zuba ruwa ta wanke shi da kyau zogalen nan idan ta wanke shi wannan zogalen za ta sassaɓa shi idan tana da blanda kuma za ta saka a blanda ki markaɗa abinki uwata bayan kin yi wannan za ki samu madara madara na ta iya yiwuwa madarar gari ce za ki kwaba ki hada da ita ta yi madarar ruwa ce ko kuma yogurt idan kika hada su guri daya insha Allahu ta'ala kika samu dan shiga ga wadda take bakinta ya saba shan zaki-zaki ko kuma ki samu zuma wadda zai fi miki ma inganci da kyau ki sha wannan ki kuma ki ci gaba da yawan sha a ko da yaushe wannan zai baki ni'ima mai kyau zai kuma sanya insha Allahu ta'ala wannan korafi ya kau kada ku manta kaɗan daga cikin abubuwan da muka kawo muku kenan idan mun ci gaba da bin mu insha Allahu ta'ala za a samu abubuwa masu matakar ƙayatarwa wa'inda za su sanya miki zama mace abu na uku za ki samu aya ban lallai sai kin yi kunan aya ba a'a ƴan uwanmu za ki samu ayan nan ki zauna ki wanke ta ki tsince ta ki gyara ta idan kika yi mata komai sai ki jika ga wadda take so ta jika kasancewar waɗansu suna ganin idan ba a jika ayar ba tana zuwa da matsaloli ba wata abu ba ce matsalar illa wasu lokuta takan yi tauri wajen ci har ma wata ta sa ta ce ko haƙorinta na ciwo ko ba za ta iya ci da yawa ba. amma in uwata idan kika samu kika wanke ta kika saɓe ta kika kuma jiƙa ta za ta yi taushi wajen ci kuma za ta fi yin saurin aiki a jikinki ga wadda take ganin ta fi sha'awa ta yi kunun aya ban ce da ke sai kin masa wani haɗa-haɗa ba shi kansa kunun aya zalla zaman kansa yake yi hmm. al'amarin yana da girma kwarai da gaske ga wadda za ta iya hada gyaɗa kuma da kuma ayar ga baki ɗaya ta markaɗa su ta samu ta zuba ɗan madararta a ciki ta sha ita ma za ta yi min waya ko kuma ta kira ni ko kuma ta gode mani to waɗannan na kaɗan daga cikin hanyoyin da 'yan uwa mata ya kamata su rinka yi bi domin ganin cewa sun mai da kansu mata mazan su su daina korafin cewa ba sa ganewa da su yan na mata da fatan za ku ci gaba da bibiyan mu a da yaushe domin ji ganin da fatan za ku ci gaba da yan uwana mata da fatan za ku ci gaba da bibiyar mu ta wannan sashi mai suna tsimagiya wadda ni bahijja malam kabara nake kawo muku a koda yaushe kada ku manta har kullum muna buƙatar comments ɗinku likes ɗinku da kuma godiya da kuma shawara ta gyarawa mai ma'ana a ci gaba da kallon mu domin jin waɗansu muhimman al'amuran da muke ɗauke da su.